Thank <laughs> you. fi yau Allah gashi ya sa shekara 43 ana kokowa ah. cikin Nijar difa ba ta taba cin wanga matsayi ba in banda yau kuma ta hannunka ah, wane godiya da ka yi ga jama'a ƙasa wanda ke sauraron mu a cikin wanga alheri da Allah ya baka ka bido difa kuma eh, ba a daɗe ba da ka yi transfer daga nyamai ka koma difa gashi yanzu Allah ya fara gwada ma alamomi kafin kokon ta zo wace godiya za ka yi ga jama'a assalamu alaikum mhm. ni abin da zan ce jama'a gaba daya kasar mhm. Nijar kasar mu ce haka ina musu godiya da manya da yara gaba daya haka na gode musu haka ne kuma ni yau ina cikin farin ciki haka da gashi yau zan kaiwa difa kofi wallahi gaskiya shine na farko gaskiya na gode sosai kuma shine na farko gaskiya ji daɗi sosai haka ne gaskiya na to ko kowa ta gaba ana fata a ma irin wanga matsayi ko ko ana sa a kai dai wani wuri ka san komai yana da lokaci haka ki haka shi haka nan na ko ina ne Allah ya sa da rabanka wa kullu shay'in adadan haka nan na yau da gobe shi Allah haka nan na gaskiya Allah ya kawo lokaci kamar yanzu haka ne to babu da yayi yake samu to sai eh farjidan eh, na difa Eh, yanzu ga tambaya zane ma saboda tun hawanka farjidan a cikin birnin difa an taba cimma irin wagarana da an ka cimma yau eh to alhamdulillah ni da hawa na abinda na kai fish champion yawwa ci wannan cup wannan in ba na group gurup nan ba haka to wannan cup na yau na yau alhamdulillah sai yau Allah ya yi Allah akabar eh. to Allah shi gwada muku ko kowanne za a yi difa eh, eh, ana wata ga alama kamar an fara ubarcir na kwarai ga zuwa difa wannan fudewa ce yau insha <laughs> Allah da yadda Allah Allah zai yi abin da ya sani gaskiya na ba mu rasa haka wurin Allah gaskiya na komi tauri abu a wurin Allah haka mai sauki ne wannan gaskiya na yana ba mu haka nan fatan shi muke ya ba mu haka nan na kuma Allah ya Allah zai ba haka ne ko yan ƙasa ko yan ƙasa gaba ɗai suna yi madifa addu'a ah, saboda ga tun fara kokon Nijar da difa an ka fara muna gode musu muna kara gode musu haka fa alhamdulillah to babu dai Allah ya kara zumunci amin amin eh, amin amin eh. amin to abdu gundumi to kai ne an wakili na tsohon yan kokowa na jihar difa wallahi ni na kan yanzu to mi ajin din ka bisa ga wani kofi wallahi na ɗari bisa ɗari aha alherin zamu zuwa mu kai mu gwamna gaskiya na shi muke fata mu gwamna gwamna ce gwamna ke ga alherin mu haka maka haka ne zamu mu mana yan kokowa haka shekara 40 shekara 42 ana kokowa Niger tabbat eh, difa bata taba cin ma wanga matsayi ba in ba yau ba gashi kuma Allah ya kama to ubangiji Allah ku yi fatan takobin da za a yi can tabbatin insha Allah ya zo namu ba to haka nan na roƙo ga Allah Allah ya yarda Allah ya eh, Allah shi ba da iko insha Allah bari mu dauko wa wannan hoton to eh. ya sa difa kun wakilto difa da sunan kokowa yau ga yau Allah ya gwada muku shekara 42 ana kokowa difa ta taba cimma irin wanga matsayi wanda ta cimma yau ko kuma yau ne na harko alhamdulillah rabbil alamin mun gode ma Allah da yake yau shekara 42 da ana kokuwa muna duk babu kokuwan da bamu iske ba mun zo ba mhm. ni kan kai na kan na fara shigar kokuwa na da yanda ka faɗi na shekara 42 ko da uku ne ma babu kokuwan da bamu zo ba Allah ya sa akwai inda muka zo final mhm. championnat a championnat mun zo final a eh. kuma mun taba yin final haka sai yau dai Allah ya tabbatar cewa da muna da rabo yau muka samu kup haka ne wallahi kubkin nan da muka samu duk shekarun nan baya da 41 da muka yi mumance shi yau haka ne tunda yadda muka ji dadi babu iyakan shi haka ne abin da ya sa tun yau shekara difa ba a taba cewa ko kup ko shampiyona ba mu samu takobi ba gaskiya alhamdulillah yau mun zo kup mun samu kup haka a hannu duka 'yan kukuwa da suke cikin Nijar. Yau a sunan da mu ne face ta samu kubka minista da la jeunesse. Kuma duk wanda aka ji ya shiga cikin wagga kubkin. Eh. Vraiment mun gode musu. Mu Allah ya taimake mu mun samu wannan kubkin mun ji dadin shi. Haka. Mun ji dadin shi a sunan duka 'yan kokuwa na jihar Difa da mutanen jihar Difa duka a sunan kowa da kowa 'yan jihar Difa muna ma Allah godiya yaren na mutane godiya bisa yaren nan naka akwai wanda muke tare da su ka yi musu yare na godiya cikin yaren ka wanda Allah sa ka sani na difa to jama'a kamuwa kwa gana kura sama so ni zare na sama soro assalamu <laughs> alaikum haka ku lalle ku yi fane na a wanda na ku yi fane na ku kiru fidiya wanda ko indin ya kunu ga yana don galle lema difa ku tene fandiyen de amma ku Allah ya cire isiye dosolan kup woni yana kup ministre jeunesse score mhm. do kup adun wodande ku adin a wanda na kuturo ngawo tan sadina ngawo dena koina har samma so an gesena mhm. alhamdulillah ala don na am awoda shirya jana dia barajo mhm. ala don am kumbo kam kupo do isana wundua gna kura sama ala kalewa na lewalan wundia na fandor collection assalamu alaikum to ya yi kyau na gode shattima alahi murtala abdu ya kada ya kada muhamman baba muhamman baba ya zanna hudu abinda yara sun ga shirya dai wasu ta cika shaguna akwai yan shagunan ɗiya duniya billahi lazi ga shagunan yara kajiya lalle wannan duk ya san tsuha ya zaka mai shi ta kai ne mana wanga abu da kaga sun fara ubartir na kwashi ta kai ne kowa dai ta kare tsakanin murtala da shi da muhammad baba ya zo na hudu murtala ya zo na na uku muhammad baba na hudu murtala na uku yara da yan iska sun cika nuhus ya eh, guna yara sun raba tsohi da hilin ga sam kamar dai babu dosa babu tawa babu maradi kai yan gudun kokowa ya difa ta zo furome na difa ya zo furome a cikin wannan tafiya yan gudu na ne assalamu alaikum yan gudu kuma kuna lahiya difa ta zo furome na zifiya ka da halliru wannan murice wanda ya ci furome ya ci yan miliyan shi ne ya samu san kisan mil turazam shi ya samu desan sa'an nan katiram ya samu sansan kan timil inda kokowa ta kai karshe diface ta samu furome shi ne an na harkonta cikin nijar samun wani ɗan abu cikin abin da duk aka yi da takobi da kub yau ne difa ta shiga tarihi eh.